لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى وعلى آله وأصحابه والتابعين السابقين للصالحات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى فالتقوى تدفع السوء والبلوى يقول تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء إخوة الإسلام ما زلتم تتقلبون في أيام العشر المباركة أعظم أيام الدنيا فهنيئا لمن اغتنمها بدمع الحسنات فهنيئا لمن اغتنمها بدم الحسنات وتكفير السيئات وها أنتم مقبلون على أعظم أيام العشر إنه يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة إنه اجتماع عظيم لذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يزن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم ويوم عرفة أقسم الله به والعظيم لا يقسم لا يقسم إلا بالعظيم والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم قال تعالى وشاهد ومشهود قال عليه الصلاة والسلام اليوم المشهود يوم عرفة أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى والشفع والوتر قال ابن عباس الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة ومما يجر التنبيه عليه حول يوم عرفة أولا التفرغ للعبادة والتقليل من المشاغل والأعمال فهو يوم واحد في السنة ولا تدري هل ستبقى إلى العام القادم أم أنه سيبقى بعدك ثم صيام هذا اليوم لغير الحج لقوله عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها أخرجه مسلم وينبغي حث الأهل والأولاد على صيامه ثم التكبير وهو من الأعمال التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشرة في هذه العشر قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التعليل فأكثروا فيهن من التعليل والتكبير والتحميد أخرجه الإمام أحمد وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل محل قط ما أهل محل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة أخرجه الطبراني في الأوسط واحسنه الألباني قال الصنعاني عليه رحمة الله ما أعل إلا القط ولا كبر مكبر القط قال يحتمل في الحج ويحتمل مطلقا وقوله إلا بشر بالجنة أي بشرته الملائكة يوم القيامة بأن له الجنة بإهلاله أو بتكبيره وبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر أي إلا كان مبشرا بهذا الخبر ويبدأ التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات من يوم فجر من فجر يوم عرفة على قول بعض أهل العلم إلى آخر أيام التشريق وأما التكبير المطلق وأما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت فلا يزال مشروعا من أول شهر ذي الحجة وكذلك الإكثار من الدعاء فدعاء يوم عرفة له مزية على غيره قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخرجه الترمذي قال الباجي رحمه الله تعالى قوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة ويوم عرفة تذكير بنعمة الإسلام يوم تذكير بنعمة الإسلام الذي رضي الله رضيه الله للأنام جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذناها لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفات في يوم جمعة متفق عليه ومن الأعمال في العشر ذبح الأضحية يوم العيد وهو شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة للقادر عليها وتجزي عن عن الرجل وأهل بيته وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه والسن المعتبرة في الأضاحي الضعن ستة أشهر والماء سنة والبقر سنتان والإبل خمس سنوات ولا يجرح فيها أقل من هذا السن ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع إجزاءها وهي الواردة في حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين غالعها والكثيرة التي لا تنكي أخرجه أهل السنن وأحمد ويشترط أن يذكرها في وقت في وقتها ويبدأ وقت التضحية بعد صلاة العيد لحديث البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل فقد أصاب سنتنا أخرجه الشيخان وينتهي وقت ذبح العضائد في غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لحديث جبير بن المطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منى منهر وكل أيام التشريق ذبح رواه عامة وصححه ابن حبان ويجوز الذبح بعد الزواج بلا كراهة والأفضل ذبح بعد صلاة العيد ظهرا واستحب جماعة من الفقهاء أن تجعل الأضحية ثلاثة فيأكل صاحبها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق على الفقراء ثلثا لما روى القمة بهديه فأمرني قال الكما فأمرني أن أكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين والحكمة من الأمهية بينها الله تعالى بقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال السعدي رحمه الله هذا حث وترغيب على الإخلاص في النهر وأن يكون القصد وجه الله وحده لا فخر لا فخرا ولا رياء ولا عادة وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت القشور التي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه أيها المسلمون فإن آخر هذه العشر المباركة هو عيد الأضحى قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر أخرجه أبو داود وعيد الأضحى من أخذ ما تميز به المسلمون عن غيره قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه والأعياد في الإسلام شعيرة كبيرة وهي أعياد شكر وذكر قال تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله وكان لأهل الجاهلية يومان في السنة يلعبون فيها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى أخرجه أبو داود ويسن الإمساك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي حتى يصلي العيد ليأكل من أضحيته ويجدر التجمل في عيد الأضحى والخروج ماشيا إن أمكن وأن يكثر من التكبير حتى يحضر الإمام ويسن أن يذهب في طريق ويرجع من طريق آخر كما هي سنة النبي عليه الصلاة العيد سنة ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم في كل الظروف والأحوال وكذا الصبر على سماع الخطبة والعيد إخوة الإسلام كما هو فرحة تغمر قلوب المؤمنين وتظهر على محياهم فهو أيام فرحة وسرور وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والشكر والاعتراف بنعم الله علينا والأعياد في الإسلام لا أهداف معينة ومعاني إنسانية ينبغي أن نسعى دائما إلى تحقيقها في كل الظروف ومن الأمور التي يجب أن نرعاها ونشد عليها بر الوالدين وصلة الأرحام بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والفقراء وأخيرا أختم بذكر مسألة تكلم عليها بعض الناس هذه الأيام وهي اجتماع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمعة للعمومات الدالة على وجوب الجمعة الثاني تسقط على أهل البر تسقط على أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرسل لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهو هذا وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيره ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم في ذلك من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم أرخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون وأيضا فإنه إذا شهد العيد حتى المقصود الاجتماع ثم إنه اجتد الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود به مقصود الجمعة وفي إجابة على الناس تضييق عليهم وتقدير لمقصودهم لمقصود عيدهم وما سن لهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنهر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل ايدهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأهل الغسلين في الآخر والله تعالى أعلم فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله أيها المؤمنون وأخلصوا لله وأخلصوا لله رغبتكم وعملكم فإنه تعالى لا يضيع عمل المخلصين وأكثروا من الاستغفار في هذه الأيام المباركة واسأل الله تعالى حسن الخاتمة ولا تنسوا إخوانكم في غزة فهم في أمس الحاجة إلى دعائكم لما هم فيه من المعاناة نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin dukkan bayi yayi baiwa ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da lokuta na alkhairi da yake ninnin kanada gare su kuma ya kwadai da su akan ta irin waɗannan lokuta domin ya kankare musu kurakuransu kuma ya ɗaukaka darajarsu wannan falala ce ta Allah da ihsani ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tattarta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad Baban Allah ne ko manzon Allah ne shine wanda ya riga kowa zuwa ga aikata dukkan alkhairi sai da wanda Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sa bayan Allah as-sabiquna ila al-khairat wanda Allah ya musu shaida da yin rike da gaggawa zuwa ga dukkan alkhairi Allah ya yi bayani cikin alqur'ani bayan sa na kwarai daga misalai da bayan Allah na gari suna gaggawa zuwa ga aikin alkhairi Allah yake ulai ka wasari wa fil khairati wa hum laha sabiqun bayan Allah na gari daga manzanni da annabawa da waliyan Allah mutanen kirki gaggawa suke zuwa aikata alkhairi sannan suna rige zuwa haka bayan haka yan uwan musulmi yi wa kaina da ku nasiha da wasiya baki ɗaya da yin takawa shine tsoron Allah da kiyayen dokokin Allah a fili da kuma a boye mu sani ita takawa in mutum yake yi hukuncin Allah yi wa Allah biyayya cikin abin da ya umarni da abin da ya hana to yana samun alkhairi na duniya da lahira a duniya Allah yana kare shi daga dukkan bala'i haka kuma a lahira Allah yana bashi tsira daga azabar wuta Allah ta'ala yace wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihi la yi as-su Allah yace wa yunajjillahu alladhina taqaw Allah yana tseratar da masu takawa bi mafazati ma'ana za su ƙetare su yi wato samu nasara wannan ba iya duniya har a lahira la ya musu wani mummunan abu ba zai shafe su ba saboda mai saboda takawa biyayya ga umarnin Allah da kuma ne sattar a da Allah ya yi. yan uwa musulmi har yanzu muna cikin kwanaki masu albarka kwanaki na goma farko na watan zulhijja wa kwanaki masu girma a wajen Allah kwanaki masu albarka wanda Allah yake dadin kalada wanda Allah yake son bayi yake aiki nagari kuma ya ba su lada mai yawa dole kai albishir ko kai murna ga wanda Allah ya ba shi tawfiki da dacewa cewa yana iya kokari ya ribaci waɗannan kwanaki ani Allah dole kai masa murna domin ya samu dace da tawfiki domin a zai samu ladan masu yawa kuma Allah zai kankare masa kurakuransa a cikin waɗannan kwanaki sannan kuma waɗannan kwanaki muke fuskantar rana arafa wanda ita ce rana ta tara a cikin waɗannan kwanaki rana arafa rana ce da girma rana ce da ake ambatan Allah ake masa godiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce. ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fi 'abdin min an-nar babu wata rana da Allah yake yawaita ɗan tabahi daga wuta min yawmi arafa fiye da rana arafa Allah yana ɗanta da yawa daga cikin bayi waɗanda hukuncin su yan wuta da shi Allah ya yi musu su zama yan aljanna babu ranar da Allah yake wannan yafiya yake wannan gafara fiye da ranar arafa wa inna la yadun thumma yubahi bihim al malaika Allah ta'ala yana alfahari da bayinsa wanda suka je arafa sannan a wajen malaiku nan yace da su ma arada haula ga bayina sun zo cikin kura da su ma me suke bukata in gafara ce ina shaida muku na gafarta musu imam muslim ya rawaito na hadisi ranar arfa saboda girman ta Allah ya rantsuwa da ita a cikin alqur'ani kuma Allah baya rantsuwa sai da abin da yake mai girma Allah ya ce wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da ashahid da al-mashhud mai shaida da abin yi wa A ya tabbata cikin hadisi da imam tirmidhi ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake al-yawm al-mashhur yawm arafa ranar abai wa shaida ranar halatta ita ce ranar arafa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a Al-Qur'ani. bayan ya ce wal fajr ya rantsuwa da alfajr sai ya ce wa shaf'i wal watr ya rantsuwa da shafa da al watr ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya ce al shafa yawmul adha al shafa ranar babban sallah sannan al watr yawmul arafa ranar arafa kamar da imam tabari ya kawo a cikin littafin sanar tafsir ranar arafa ranar ce mai girma ya dace lalle mu yi kokari mu ribaci alkhairin da yake cikin ta na farko wajen wato yin kokarin ayyuka na alkhairi a cikin ta masu yawa mu rage shi gurgura da duniya a wannan rana mu yi kokari mu yawaita aikin alkhairi shi gurgura na rayuwa da muke yi wannan rana guda ɗaya mai albarka mu rage lalle mu yi kokari mu ga cewa mun ribaci mafi yawan ta wajen neman abin da yake wajen Allah da alkhairi yawan addu'a yawan zikiri yawan fili addu'a da aika a kai a cikin wannan rana domin ranar ne da ba mu sani ba kullum muna wa cewa Allah ya mana rabo da ganin ta sannan kuma Allah ya ba mu ikon ganin na gaban ta ba wanda wannan kuma al'amari ne a hannun Allah wataƙila kafin wannan ta zo wani cikin mu bayar ajalin yayi watakila mun ga ta shekarar nan baɗi kafin ta zo wani daga cikin mu'ajalinsa ya yi shi ya sa barka tana wannan di yayin da alheri ya zo ne kokari mu ribaci wannan alheri abu na biyu azumi a wannan rana kamar yadda aka ambata manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mu mai araba ahtasibu ala Allah rana wato azumi a ranar arba ina tare ina fata Allah ta'ala ya kafira sanan lati qabla wa lati ba'da Allah ya yi shekarar da ta gabata da wanda ake ciki ka ake nan mutumin da ya samu da ya yi wannan azumi an yi masa fata Allah ya yi masa kurakuransa na shekara ce a yi kokari a yi wannan azumi a zamanin da iyalai ya'ya da mata su yi wannan azumi saboda albarkar da ke ciki yawaita bari a wannan rana domin rana ce ta yi kabbara yana cin ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta a cikin wadannan kwanaki goma yawan bari yin kabbara tun daga farkon ganin watan zulhijja za a yi ta takabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd ma'ana at-takbir mutlaq kenan duk lokacin da ka tuna kai kabbara duk lokacin da ka tuna kai kabbara waɗannan kwanaki ne na ambatan Allah sannan akwai kabbara ta musamman daga rana abin nan waye gari alfajir na rana araba shi kuma akwai tasbih al-muqayyad da za a yi dai shi kuma a kamar yadda musamman da suka ce za a fara ne daga waye gari rana araba alfijir na yi sallah alfijir har kuma zuwa karshen ta shirik sau da aka yi kamar bari ya tabbata a cikin hadisi kwadai sarwa zuwa ga haka ma'aikin Allah ya ce ma a azan mu inda Allah babu wasu kwanaki ya girma a wajen Allah wala a ahabbu ilayhi min min min al'amal fihi kuma wanda ya fi san bawa ya ake a ciki min hadhihi da ake fiye da waɗannan kwanaki goma sai ma yake Allah ya ce fa'atunu bihinna min at-tahlil ko yawaita hailala a ciki wa takbir da kabbara wa tahmid da yin hamdala ma'ana kwanaki ne na yin zikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah a yawaita kabarbari a cikin wadannan kwanaki wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sannan ya zo a cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito Imam Al-Albani ya ce hadisi ne hasan ma'aikin Allah ya ce ma ahalla muhillun qat babu wani mai yin hailala da zai daga murya ya hailala la ilaha illallah wala kabbara mukabbirun kab babu wani mai kabbara da zai daga murya ya kabbara yace Allahu akbar illa bushira bil janna fati sai an mata albishir da gidan aljanna fati sai an mata albishir da gidan aljanna ma kabbara ma ahalla illa kab da dai mai hailala ba zai hailala da dai in je kai hailala la ilaha illallah wala kabbara mukabbirun kaf me kabbara ba zai kabbara da dai ba zai yi ba inda yayi illa bushira bil janna sai an mata albishir da janna imam al-sanani yake cewa yahtamilu wannan hadisi zai iya daukan ma'anar lokacin hajji ake nufi wanda suke aikin hajji yace wa yahtamilu mutlaqan kuma yana nan zai iya daukan ma'anar duk ma lokacin da kai haila kai kabbara za a yi maka bishara da gidan aljanna Ya ce illa bushira bil janna ay basharatu al malaika yawm al malaiku za su mata albishir saboda wannan hailala da kabbara da ya a duniya a ranar alkiyama za su mata albishir da gidan aljanna bi ihlalihi aw bi tafsiri da hailala da yi da kuma kabbara da sannan kuma bushira bil janna wannan hadisin kan ma'aikin Allah yana yi wa mai yin hailala da kabbara bishara da gidan aljanna to ai gashi ya gaya ba, wannan albishir babu wanda zai yi hailala ya ce la'ilaha ilaha illallah ko ya kabbara Allahu akbar illa bushira bil janna kaga wannan zikirin yana da nauyi kware da yana da lada mai yawa sannan kuma kamar yadda na bayyana zikiri mutlaq shine wanda tun daga farkon watan zulhijja za a yi ta kabar bai sannan kuma mukayyad shine wanda daga fitowa alfijir na ranar arafa za a fara yi bayan sallah har kuma karshen ayyamu shirin. yadda wasu malamai sun ce farkon rana ta goma ce ranar sallah babba alfijir za a fara wannan kabar bai duk wanda aka yi ya tabbata malamai sun yi bayani a ciki sannan yawaita addu'a a ranar araba. domin addu'a ranar araba ta daban ce dan manzo Allah ya ce kai du'a du'a yawmi arafa mabibi ce addu'a ita ce wanda aka yi ranar araba. khairu du'a kaga ya ce mabibi ce addu'a kenan rana ce ta musamman da mutum ya kamata ya yi addu'a da manzon Allah sallallahu Salama wasallam ya kebe ta da cewa addu'a cikin ta shine mafi alherin addu'a Ya ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin abin da na faɗa ni da annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan yana zikirin da za a yi wai yawaita yi ranar arafa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wala alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in kana kasuwa kana tiki kana kabarbari la ilaha illallah kana tafiya kana kan mota kana tuka babur kana kan keke kana zaune kana zaka yi ta kabarbari la ilaha kuma zaka yi ta addu'a kuma gashi kana azumi dama addu'ar mai azumi addu'a ce ta musamman gashi ranar araba ce rana ce ta musamman bai kamata mu sakace ba sannan kuma ranar araba rana ce ta idi rana ce ta idi rana ce ta tuna ni'imar Allah domin ma'anar idi shine nuna murna da kuma tuna ni'imar da Allah ya maka rana ce babba wani bai hude ya zo wajen Muhammad dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai ayatun fi kitabikum taqra'unaha akwai wata aya a Qur'anin ku kuna karanta shi kuna karanta wannan aya law alaina nazal al-mahshar yahud Damu ne yahudawa ayat ta sauka gare mu azna zalika yawm ida da mu ki wannan rana idi mana mai ta taro muna nuna murna da biki kala wa ayu aya kuma ne ce wata aya ce kala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah yake a wannan rana wannan aya ta sauka ne a ranar arab a wannan rana na cika muku na kammala muku addini na cika muku ni'imata na yarje muku musulunci ya zanto addini Umar na Khattab Allah ya kara masa yadda sai ce inni la alamu yau yawma alladhi nazala fi wannan aya na san ranar da ayat ta sauka Wani makan alladhi na fi na san inda ayat ta sauka nazalat ala rasulillah bi arafa? ayat ta sauka ga ma'aikin sallallahu alaihi a filin arafa fi yawmi juma'atin kuma a ranar juma'a kaga ranar arafa kana tuno wannan ni'ima da Allah ya ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam na cika mata wannan addini na musulunci da kuma yarda mata shine addinin da Allah ya yarda da shi domin duk wani addini in ba musulunci ba Allah bai yarda da shi domin ya ce ya yarda wa wannan al'umma ne wa raditu lakum al-islam dinan kuma duk wanda ya zo bayan ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin al'umma saboda haka babu wani addini da Allah ya dade shi sai musulunci to don Allah Allah ya zabe ka ya maka ni'ima ya sa ka cikin wannan al'umma da. zababbiya da Allah ya yarje mata wannan addini bai kamata kai Allah godiya ba bai kamata ka tuna ni'imar ba a ranar Araba cewa a ranar ayar nan ta sauka rana ce babba da za ka rika tunawa cewa Allah ya yi maka ni'ima ya zabe ka ya mai da kai musulmi cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wa Allah godiya wajen yi wa Allah biyayya da da'a kai wa Allah godiya wajen nisantar abin da Allah ya hane ka kai wa Allah godiya wajen yawaita ainihin wato da'a gare shi domin ni'ima da ya yi maka ta musulunci in maka sani wato ka sani rana ce da yahuda suke ta da su ne wallahi duk rana irin ta wannan sun yi taro sun yi biki don nuna murna don tuna alherin da Allah ya musu to yanzu mu za mu tuna wajen yawaita biyayya ga Allah da ake alkhairi yan wana daga cikin ayyukan alkhairi da ake a cikin waɗannan kwanaki goma akwai yanka layya ita layya ibada ce sha'ira ta musulunci alama ta cikin alamomi na addinin Allah sunna ce mai karfi ga wanda Allah ya bashi iko sunna muakkada lil qadir duk wanda Allah ya bashi iko zai iya sayan dabba ko rafumi ko saniya ko kuma rago ko akuya ya yanka domin godiya ga Allah sunna ce muakkada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka raguna guda biyu a ranar goma ga zulhijja ranar sallah kenan ya yi kasa da hannayensa sannan ya yi bismillah ya kabbara da nuna godiya ga Allah kuma ana ce ce manzo Allah ta zo shekarar ta goma a Madina bai taba barin ranar idi bai yanka ba duk wanda yake da iko lalle ya yanka rayya domin sunna ce ainihin mai muhimmanci sha'ira ta bi sha'irar Islam alama ce cikin alamomin addinin Allah abinda ake so ga wanda yake da iko shine in zai yanka rago ne ko tunkiya ya zamo yana da wata shida a shekaru kenan in akwai a cikin shekara daya idan sani a cikin shekara biyu ta haura idan rakumai ne shekara biyar ya haura ma'ana ya zanto wannan shine shekarun da ake so idan a ya ce ko rago kada yi kasa da wata shida sai dai sama da wata shida idan akwai a cikin kada sai kasa da ainihin shekara guda idan sani ya ce kada ta yi kasa da shekara biyu na rakumi ne kada ya kasance shekara biyar sannan sharaɗi ne ta zama lafiyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a yanka a yanka wata ta kubuta daga dukkan aiki ya zo a cikin hadisin bara Allah ya kara masa yadda dan azim ya ce kama kai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tsaya cikin mai mana huduba fa kana cikin abin da ya faɗi a hudubar ya ce arba'un la tajuzu fi dhahaya jinsi hudu nau'i hudu na dabba ba a yankawa wa cikin layya la ta ju ma'ana bai halatta ba in mutum yanka maki nan ba ta yi ba sai ya ce al'aura albayyin awaruha mai ido daya wanda ya bayyana cewa ido ɗaya gare ta ma'ana idan ya riga ya fito fili cewa ido ɗaya gare ta sai ya ce almarira albayyin ma'aruha mara lafiya wadda ya bayyana ba ta da lafiya fito fili sai ya ce wal arja albayyinu zilaruha da mai dingishi wanda ta ya bayyana a fili sai ce wal kasira lati la tunqi huwa ajfa al ajfa allati la tunqi ramamma wanda ba ki ta cikin ta sannan kuma ana yanka layya a lokacin da shari'a ta yadda a yanka shine bayan limami ya yanka a inda kai sallar idi kenan idan limami ya yanka to sai ka yanka kai ma in kai haka to kayi layyanka a lokacin da shari'a ta yadda shi albara'u dan adam Allah ya kara masa yadda yace sarifu naji ma'aikin Allah yana hutuba ranar sallah فقال يجي إن أول ما نبدأ به إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي فرفق أبن نزامي على نبو فصلى شيء نزام سيد صلى إيه زامي صلى ثم نرجع فننحر سنسي وداو جدا ميانكا فمن فعل وندي حكا يجي يصلى يدعي تقبائي إياكا فقد أصاب سنتنا يا داتي لسنة يا داتي لحنيا كذا أصاب سنتنا يجي يجي wanda kuma bai haka ba to bai daidai ba sannan kuma ana fara yanka ne kamar da na faɗa daga liman ya yanka kuma ƙarshen ranar yanka shi ne ƙarshen ayyamun tashirin bayan ranar sallah goma akwai kwanaki uku kwanakin da ake zama mina duk kwanakin yanka ne kamar yadda zuwa cikin hadisin jubair da mutaim Allah ya kara masa jubairu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu minan manhar duk inda ake yanka a mina ana iya yanka a wajen mana mina girman mina a wancan lokaci duk inda mutum ya samu dama zai iya yanka a wancan lokaci ce wa kullu ayyamin tashriki zaba sannan duk kwanakin zaman mina kun yanka ne saboda haka ka iya yanka ranar farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu gwargwana abin da ka same ku sannan kuma za ka iya yanka daga hantsi har zuwa ainihin a zawali har kuma bayan zawali domin wasu na cewa ranar ta raba ka bari sai gobe a in kana da so ka yanka ba hana ka babu dalilin da ya hana yanka bayan ga wani sai dai ma'aikin Allah shi da haske yankan ka in baka samu dama ba saboda wani uzuri sai da aka yi azara shi ka yanka ka bayan azara har zuwa faɗuwar rana kana da yadda maka yanka babu abin da ya hana a cikin wannan kwanaki sannan kuma sunna aka yanka na dabbar layya shine aka sa ta gida uku gida daya ka fi kai da iyalanka kashi daya ka yi sadaka da shi sannan kuma kashi ɗaya ka iya ajewa kamar yadda ya zo a cikin hadisai ko kuma a cikin adar na sahabbai alkama Allah ya kara masa rahama yace ba a tamai abdullahi bin hadi abdullahi da mas'ud ya aike da hadayarsa je in yanka ta sai yace ba a mara ni an akula tulusan yace in na dai yanka na iya daukan sulusi ci ya bani wa nursila ila ali akhi utba bi sulusi ɗaya bisa uku aikawa ɗan uwansa wasu ba ɗaya bisa uku sadaka wa an ta sadaka da sulus ɗaya kuma bisa uku in yi wa sauran jama'a sadaka kaga yace ya ci ɗaya ya ba wa wasu ba ɗaya aje don in yana so da iyalansa ɗaya kuma ya raba wa mutane sannan abdullahi da umar allah ya kara masa yadda yake cewa an zahaya wal hadaya sulusu laka in ka yanka hadaya ko ka yanka layya sulusun laka ɗaya bisa uku naka ne wa sulusun li ahli ma'ana kashi daga cikin ɗaya bisa ɗaya bisa uku ka ba iyalanka in suna so su aji sai ce wato su zai masake ɗaya bisa uku na miskinai ma'ana dai ina so ne ina na da cewa lalle a yi sadaka a yi sadaka domin sadaka tana da muhimmanci ibada ce da ake so kowa ya samu ta kuma musamman yanayin da ake ciki na kunci a tattalin arziki ba kowa zai iya yanka saboda abuwa da ke sada kai da Allah ya ba kiko in ka yanka ka yi wa ɗan uwanka sadaka su ma su farin ciki su samu abin da suka yi bakin su amma a aje duka a gida wannan babu hikima baka yi abin da shari'a take so sannan kuma hikima ta yin layya shine domin godiya ga Allah da kuma yi masa da'a Allah ta'ala ta yi yara da Allah wa mu muhawala da mahuwa jinin da kuma namun ba shi ke kaiwa ga Allah ba walakin yana da wani takwa ne Allah yana duba zuciyar mu ne kayi dan me yasa kai wannan ko shine karubala walakin a at-taqwa minkum abinda Allah yake dubawa ba girman naman bane ba yawan naman bane a'a dan me kai dan Allah ne at zuce zuciyarka Allah yake dubawa to anan kaga yana wajabta mana ikhlasi cikin ayyuka musamman kuma layya da yawa da cikin mutane ba sa koyi ba a ce bana ba ka da iko ce ba da iko ai ko abin nan rance sai na yi yanzu a zo a ce yara ce ina da ina da ban na a ce ba ai yi ba a gidan nan kaga dan waye kenan bai koyi ba da yara ta zo ce sun gano a makota ana yi mugoge ba a dole sai yi shi da ba bai koyi ba ya yi ne dan don dan kada ce yara sun gani a makota iyalai shi kenan iyala dan ka kenan an ci na nama magana ta kai karka je lahira ka ce wa Allah kana bukatar lada wallahi baka da lada in kana da iko kai in baka da iko kai akwai in kana da damar dan Allah kake so ka ci bashi babu ne in ka ci bashi kai in za ka biya daga baya amma karka ce a zo a ce yara sun kana yanka a makuta mu kuma a ce ba ba don wa kai kenan don yara kai shi kenan yara don ka kenan a ce wane ya yi ni ko ban yi ba wane ba na ji shi ba ya kai abin da kuma na ga ya kawo da to ai ba ke ciki ma sai ba. bare na ji shi ma abin to kaga kenan don wane ya yi kai walakin yanaluhu A taqwa min Allah ne ya koyi duba kai dan Allah Allah ya ba ta kai ba kai dan Allah ba innamal a'malu binniyat ladan ka iya niyyarka sai mu kyautata niyya mu yi kokarin kuma inganta da gyara niyyar yan uwa musulmi a ƙarshen wannan a kwanaki masu albarka ranar goma ana zuwa sallar idi sai zuwa sallar idi lalle sunna ce da girma ita ma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna azama al-ayyami inda Allah ta'ala yawm an-nahr mafi girman rana a cikin waɗannan kwanaki a wajen Allah ranar babban sallah ranar yanka Babban sallah rana ce mai girma a wajen Allah rana ce mai girma a wajen Allah kuma idi mu a wajen musulmi sha'ira ce ta addini alamar addini ce addini ne idi ba wai al'ada ba addini ne idan ka je kana fata Allah ya mata kai ya ruwa kiyama to saboda haka mu dage mu je idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi ya je Madina ya tada larabawa suna biki sau biyu a shekara sai ya tambaye su suka ce ai muna da kwanakin nan ya ga suna biki ai muna da kwana biyu da muke biki a shekara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala qad abdalakuma qad abdalakum Allah ma khairan minhuma to ku sani Allah ya sanya muku mafi alheri fiye da naku da da ai suna yi akan shirka to yanzu ga Allah ya sanya muku idi guda biyu idul fitr da idul adha ibada dan kadai ta Allah da girmama shi da hailala da kabbara kaga ibada ce yawmul fitr yawmul fitri wa yawmul adha Allah ya musanya muku da kuna yi akan shirka yanzu Allah ya musanya muku girmama Allah akan tauhidi ranar babbar sallar ranar karamar sallar kuma manzo Allah yake likulli qaumin aida yace wa hada aiduna kowace al'umma tana da kwanakin da take tana alheran da take ciki kuma ta murna mu waɗannan biyu su muke tana Allah a ciki muke nemo Allah gare mu sannan kuma muke yawaita ainihin abin nan da da alkhairi tsakanin saboda haka idi zuwa sallar idi abu ne mai kyau ibada ce bal ma sunna ce muakkada wasu malamai suna ganin wanda bai je mama lalle ya bai yi abin da ya kamata ba sannan mu je da iyalan don girmama addinin namu mu je da iyalai wanda yake da iko mu sasa a gaba mu je ni idi mu dawo cikin murna mu ne wa Allah godiya muna kabar bari yayin zuwa ba za a je na kabbara ba har sai liman ya hau min bari sai a je na kabbara ya kamata mu kula da wannan kuma yana da kyau idan mun je yi ta wata hanya mu canza wata hanya haka ba aikin Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam mu sanya tufafi mai kyau mu wanke wanda muke da shi in zamu yi dinka sabo mu dinka dan nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala in kusa ne masallacin mu je a kasa duk wannan sunna ce ta maikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yan uwana mu sani cewa idi a musulunci yana da manufa ba wai cewa aka yi kadai kai ka yi murna kai kadai ba a'a manufar ka yi murna tare da yan uwanka musulmi shi yasa ma ake kudaitarwa cewa lalle mu iya kokari a ranar idi duk musulmi da yake tare da mu shi ma yi murna domin akwai wanda ba da iko iyanka ba yi da iko sanya sabon kaya kai ba da iko ma ya dora abinci a wannan ranar domin wani sai ya je sana'a zai kawo abincin da zai ci a wannan safiyar zai kawo abincin da zai ci a wannan ainihin abincin rana da abincin dare to ranar sallah ko kowa yana gida ba je kasuwa ba ba je sana'a ba to wanda ba yi da shi kuma ya kake tsammanin halin da yake ciki yana cikin kunci yana cikin takaici amma da al'umma na yan uwansa musulmi ko ina ka gani ana murna an sa wata kila sabon kaya ana yanka ana kashi biya cike gari amma shi ba yi da abin da zai kalace na safe ko a abincin rana to yanzu kai dan Allah ka yi adalci kenan alhali idin nan na al'umma ne mu ba kai ɗaya ake so kai murna ba to lalle ranar idi daga cikin abin da ake so mu faranta wa ƴan uwanmu duk waɗanda suke cikin mu muke ganin ya kamata mu taimaka musu duba da yanayi lalle mu yi kokari in an yi abincin idi a miƙa wa makota wannan al'ada ce mai kyau duk wanda ya yi karkada damu duk wanda kake ga ya dace ka miƙa wa miƙa mata abincin idi ka ce a yi abinci da yawa in kana da hali a miƙa wa ɗan makota wanda kake ganin suna da bukata sannan sun an yi layya an yanka in ma je ka ba da ɗanyen nama domin su ma ɗan tabbata su sha ruwan ko kuma gasasshen ka bayar alfin kada ne ka bari ɗan uwanka musulmi a waye gani? an ce an yi yidi amma wani musulmi ba ya da abin da zai dafa ya tura tukunya a gidansa wannan aibi ne ga al'umma duk da cewa wani ne ke to ai ban sani ba ai ba so ake ka sani ba so ake ka miƙa kawai domin sai ka bincika wannan wani abu ne da ba. a'a duk yan uwa da suke mukutuka da su ai ka sani gida goma sha biyar ka, sha biyar hawan ka, sha biyar a gaban da kai sha biyar duk ka san mutane da ke kewayen ka kuma kada ka san halin da ake kowa ka san yanayinsa wani yana da hali wani kuma bai da hali wani zai ka zama ka duba gidajen da ya dace a yi abinci a rarraba su ma ci abincin idi yaran gidan su murna in kana da hali dan abin da zai gagara maka bayar dan naman da za a mika dan alheri da za a yi domin ka faranta wa yan uwanka wannan sai sa idin ya zamo yayi ma'ana ba wai dabi'a ta cewa kowa ya matse kansa shi kadai a gida ba ku cika mutane da toye-toye da toye-toye amma wani a cikin wannan eriyar shi ba yi da abin da zai kai bakinsa na ma abinci ba ba batun nama ake abincin da zai ci wataƙila karatun samuwa ba ke karya samu amma kai ba ka da matsala to wallahi ba ka kyauta ba daidai ba ne mai yi kokari mu faranta wa ɗan uwanmu a irin rana ta yi sannan a ƙarshe a al'ada ta zamanin yanzu tun da ana da social media akan yaɗa abubuwa da yawa ko me ya zo na abin na addini ko wani abu za a yi kokari a yaɗa wasu abubuwa wanda ke jan hankalin mutane a kwanakin nan uku biyar sai na ana yaɗa kalifin na wani malami yana cewa in an yi idi to ba sai kai azahar to kuma abin mamaki shi harkar karatu suna nena nan a rubuce a littafi ba wai abu ne wanda yake guda daya ko kuma mutum ya faɗa magana shi kenan karɓa a'a ai hujja ake dubawa dalili ake duba maganganun malamin ake aunawa me ya dace da nasi to na kawo mana fatawa ta shekul islam bin taimiyya allah ya masa rahama kamar da aka tambaye shi game da idan ranar idi ta zo ranar juma'a me ya kamata mutum ya yi in ranar idi ta dace da ranar juma'a an tambaye shi da islam zan karanto ne kawai fatawa sai ta kudin san Allah ya mata rama yake cewa alhamdulillah yace idan jama'a al-juma'a wal 'eid fi yawmin wahid idan ranar juma'a da ranar idi suka dace a rana daya falil ulama'i in dalika salatu aqwal malamai suna da maganganu uku a cikin wannan al'amari idan aka dace ranar idi ko karamar sallah ko babbar sallah kuma ranar juma'a ce malamai sun yi magana uku zuwa shekul islam ibn tami Allah ya masa rahama ahaduha na farko annahu tajibul juma'a ala man shahida al magana farko juma'a wajibi ce akan wanda ya je idi kama tajibu sa'irul juma'a lil umumat kamar yadda dama juma'a wajibi ce akan musulmi da mazaunin gari ne lafiya saboda dalilai na shi umumat dalili na hadisi da ya nuna cewa wanda bai je juma'a ba to ya yi laifi saboda haka suka ce su kawai a je juma'a bayan an ji idi wajibi ne me hujjar su umma dalilai da suka nuna wajen su zuwa juma'a ne hujjar su Sani magana ta biyu sukutu ala a al juma'a tana sauka ga waɗanda suka taho daga nesa kauyawa ko wanda suke nesa da masallaci kar ku manta a lokacin ana zuwa masallacin sarki ne ko shugaba daga nesa kauyuka ake zuwa ba a tsaye da idi a gurabe daban-daban sai ke cewa ala mithlu ahli awali wa shawal kamar yan awali wanda suke nesa da masallacin Madina ma masallacin ma'aiki akwai kauyuka da ke awali sun je to mutum sai ya tattaki duk wata biya ya zo masallaci an yi ne to in ya koma dawa juma'a zai masa wahala musamman rana babbar sallah ana yanka ana kaza ana kaza sai ke cewa li'anna usman ibn Affan arkasa lahu fi tarkin juma'a da aka yi sallah Usman dan Affan Khalifa sai yace duk wanda ya zo daga kauye ya iya zama can yayi azatin sa ba sai ya zo juma'a ba yace lamma salla bihi mul'id da ya tafi yi magana ta biyu yace wal qawl tsari shi da sai ce magana ta uku wa huwa sahih ita ce ingantacciya a banza ba annama shahida al'id wanda ya halarci idi sakatat anhu juma'a to juma'a ta tsaraya ba dole sai ya zo juma'a ba akan sakin lakin ala imami an yuqima juma'a sai dai shugaba zai tsaye da juma'a da li yashhadaha man sha'a shuhuda Don wanda ya so zuwa juma'a ce, don ba ce yi karka ne ba ce yi wanda yake da wani kuduri ya ga dama ba zai zo ba kai ko ba yi da kuduri in dai ya je idi to kawai ya zama a gida in ba zai iya zuwa sallar juma'a ba shikenan an an yi masa rangwar wa man lam yashhad al-eid amma wanda bai je idi ba to shi ko kaga zai zo juma'a shi yasa ake so shugaba ya tsaida juma'a saboda akwai wanda bai samu zuwa idi ba kaga shi ko juma'a ta tana nan akan wanda ya idi an mata rangwame shi ya iya zama ya zara gida yace wa hada huwa al-ma'thur 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ita ce wanda aka same ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa ka Umar wa Uthman wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas kamar Umar da Uthman da Abdullah da Mas'ud da Abdullah da Abbas wa ghairihi da ma wasu su inji shi ko da shi wala yu'raf an sahabati fi dalika khilaf wannan fashe kudi sai ake cewa yace wala yu'raf ba asani ba an sahaba daga sahabbai fi dalika khilaf sabanin wannan abin da na faɗa ba a san wata magana ba daga sahabbai haka yasa wala yu'raf an sahabati fi dalika khilaf ba a rawaito sabani tsakanin sahabbai a cikin wannan magana ba ake wannan yace ba ba a cikin wannan magana yace wa abul qawlain mutaqaddimain wanda suka faɗi magana ta ɗaya da ta biyu cewa dole a je juma'a ko kuma ta biyu cewa a'a yan ƙauye an yi musu abuwa yace lam yablughuhum ma fi dalika min as-sunnah ayi da sallallahu alaihi wasallam ai hadisi ne bai je gare su ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma tama fi yawmi idani ai manzon Allah a ranar a zamanin sa an taɓa samun lokacin da aka yi idi ranar juma'a sallar Eid manzo Allah yi sallar Eid thumma rakhasa kasafin Juma'a sannan ya rangwanta zuwa Juma'a wa fi lafzin annahu qala hadisin ya zo da lafazi ma'aikin Allah ya yake ayyuhan nas ya ku mutane innakum qad atabtum khaira da aka yi ya ce to kun dace da alkhairi kun samu alkhairi daukan idi innakum qad atabtum Fa mai sha'an yadda juma'a zuma falyashhad to ga kuma juma'a an jima za a je wanda so ya je juma'a ya iya halartar juma'a fa inna mujammi'un amma mun za mu yi juma'ar amma mun za mu yi juma'ar wa aidan shehu islam ce kuma dai fa inna idza shahida al-eid hatta al-maqsud al-ijtima da ma ai zuwa jam'i juma'a domin a samu haɗuwar al'umma ne to wannan dai al'umma ai ta haɗu a yi makasudin haɗuwar ya tabbata a can shi yasa anan a kalmi an yace so ake duk juma'a mu yi arba da juna mu haɗu mu yi sallah kada ai a wannan juma'ar ba ai unguwar da kaɗai ke zuwa amma in sallah biyar ne fa mu da makwabta muke sallah kaɗai a to amma juma'a za mu ƙara haɗuwa da ƴan uwa wanda kwana bakwai ko shida ba mu haɗu ba sai yau mu haɗu mu ga juna mu yi wa juna ainihin fatan alkhairi hikimar ke yace tun muka da idi kuma idi dama yana haɗa mu ƴan area nan saboda haka bukata ta biya ba sai mun je zuwa, mun ga juna ai mai yau juna barka shikenan inda shekul islam shi ne makasudan shi ya sai aka ce to in kaje wancan ba sai kaje wancan ba sai yake cewa sun ma inna wisa da zuhra sannan zai yi sallah azhar idan lam yashhad juma'a wanda bai je juma'a ba zai azhar a gida juma'a azhar tana فتكون الظهر في وقتها زي الأذار على وقتها والعيد يحصل مصدر الجمعة وفي إيجابها على الناس تضيق عليه idan kake mutane daga nesa sai an zo bayan an yi da da juma a wata kila zai zama akwai kunci musamman ranar babban sallah ana yin kaza ana yin kaza kuma rana ce da aka ce mutane su yi abubuwa na farin ciki da murna saboda haka sai aka yi musu wannan rangwame mai dan ji daɗi su ci gaba da hidimar su ta yi sai ke wani an na yawan juma'a kuma ai dama ranar juma'a ranar yini juma'a ma yini ke ai ga mutane wa yau da sutare wanda ai kuma ranar babban sallah da karamar sallah shi ma idi ne an samu idi nawa kenan biyu a lokaci daya ga ranar juma'a ranar idi ne ga ranar kuma ranar idi karama ko babba ya dace da ranar in ji shekul islam ya ce wa min sha'ani sha'ani kuma abin da muka sani a shari'a abin da shari'a take yi shine idan ta ba da zani idan ibada biyu suka hada lokaci ɗaya min jinsin wahid iri ɗaya dawo ma bil kusura. sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya a shari'a haka ake yi sai ga misali kama ya tsoro rufin musulmi kamar da yake wankan janaba in yi alwala da ita zai sallah domin mai ya ta alwala ta shiga cikin wanka to tun da ranar idi biyu ka yi ɗaya idin zai ma ya shiga ciki shikenan in ka je idi na babban sallah to juma'a kamata shiga makasudin ya biya in baka je ba kuma ka zo su gurma da wannan ka samu alherin da yake ciki sai ke cewa ah, wa azu musulun da aka kuma in wanka dai ya haɗu kamar kana da wankan juma'a da janaba sai ka yi niyyar wankan juma'a ka shigar da janaba ka shigar da juma'a shikenan na janabar da kai na juma'a ya shiga ciki shikenan to kaga wannan ma hikima ce da shekul tana ta ake wallahu ta'ala kaga anan wannan karatun duk na nan a littattafai ba sai an kawo alkiɗe da argowa a ce wai ba za ka yi juma'a ba ba za ka yi abin nan a zahar ba in ma baka je ba shikenan ba haka bane ba haka bane in baka je idi ba za ka zo juma'a in ka je idi ka so kai azhar a gida shari'a ta ta ka iya a zanen ka gida Allah ta'ala ya karba mana ayyuka ya ba mu dacewa Allah ya ba mu ta'ayya allah ya ba mu alheri da ke cikin waɗannan kwanaki ya karba yi mu bayani fi mana kurakuran mu Allah ta'ala ya tsaka mana gabatan wannan ka ta samu da ke cikin yanayi na ban tausayi Allah ya fidda ita daga wannan yanayi zuwa mafi alheri Allah ta'ala ka ga halin da muke cikin a ubangiji mana roƙon kai Allah ka ba mu shugabanni na kwarewa ubangiji ya Allah muna kai kuka gare ka shugabanci a Najeriya shugabanci ne wanda yake bai dace da 'yan Najeriya Allah ka mana shugabanni na nagari ya Allah ya Allah ka ba mu shugabanni nagari ya ubangiji ya Allah ka zafin mana mutanen kirki ya Allah ka zauna da mu lafiya hali da yan umu suke ciki a bangarori na zamfara sakkwato da makamantansu ka tsira hali na kuntatawa da ake musu na ta'addanci Allah kai musu dauki yan umu da ke zarza ake zalunta sai Allah kai musu agajin dauki Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu yaro an kai mana albarka a ciki ka karba yau ka kawo mu kyakkyawar cikawa ka ji kan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار